saurayin sama da ƙasa sannan ya ce a sanyaye lallai aisha tubarkalla na ga saurayin ya na ga saurayin ya sunan kamalan nazifi ya sun koyar da kansa ƙasa domin kuwa ya tabbatar akwai matsala babba da ke shirin faruwa to amma dai duk da haka sai ya kokarta ya buɗe baki ya baiwa mutumin amsa suna na nazifi alhaji da gedu bi aisha ya daka mata tsawa hige cikin gida kafin in zo in same ki yar banzar yarinya kawai aisha ta juya cikin tsannin karaya ta nufi cikin gidan lokaci lokaci kan waigo don ganin abin da zai wakana ga masoyinta nan da nan ta soma addu'ar Allah ya sa dai kada mafaɗacin baban nata ya buge shi domin kuwa ta san shi wajen saurin hannu wannan na daga cikin abin da ya sa shi yin kaurin suna a unguwar domin kuwa ya sha marin samarin da ke zuwa wurin 'ya'yansa musamman ma idan aka aka sa mutum ya zo ba a mota ba shigewa aisha ke da wuya sai ya tattara hankalinsa gaba ɗaya ce da ɗan saurayin nazifi ina son in gaya maka in yi maka gargaɗi na farko kuma na ƙarshe wannan yarinya yata ce ni na haife ta kuma saura kwana takwas kenan a ɗaura aurenta ka rufa kanka asiri ka fita daga cikin harkokinta domin ku aisha a halin yanzu ko kai aka sayar ba za ka biya abin da za ka yi aurenta ba domin ku na san dai ba za ka kai naira miliyan guda ba don haka karka jawo a kanka bala'i ɗan saurayi nazif ya gire da kai cikin gamsuwa bayan da ya ji mafaɗacin mutumin ya kai aya ya jawo akwalar kekensa a cikin hanzari domin kuwa in ma tsautsayi ya ratsa ya ga alamar cewar jikin zai ya ga alamar cewa jiki zai tsami to ba zai to ba zai bar akwalar keken a wurin ba wacce ita kaɗai ya mallaka a duniya Nazif ya girgiza kai cikin gamsuwa bayan da ya ji mafaɗacin mutumin ya kai aya. Ya jawo kwalar kekensa cikin hanzari domin kuwa in ba tsautsayi ya ratsa ya ga alamar cewar jiki zai tsame. To ba zai bar akwalar keken a wurin ba, wacce ita kaɗai mallaka a duniya alhaji da ya sake cewa da shi a fusace kafin ya tafi. Ka riƙe a zuciyar kaɗan saurayi bana magana biyu. Haɗuwar mu da kai ta bi babu daɗin gani idan na sake ganin ko da inuwarka a nan gidan. kai ko ka na gani wallahi sai na aika police station an kulle min kai shege biyar masallaci wata dan kareriyar mota mai tudun baya ta garzo a guje kamar kibiya tana hekiya cikin hasken waleliyar ranar wacce ke ta faman gasa naman bil'adama jama'a da ke zazzaune a bakin titi suka motar da kallo domin ko lokaci lokaci sukan ga motar ta higo cikin unguwar tasu to amma kuma har yanzu babu wanda ya san takamaiman abin da ke kawo motar akai-akai kamar kullum sai motar ta rage gudu sannan ta fara su gina cikin abin da bai fi daƙiƙa biyar ba har ta tsallako titi saurayin da ke tuka motar ya ɗaga musu hannu wannan al'adarsa ce ko da yaushe dama ya kan ɗago musu hannu in ya same su a zazzaune yawanci idan haka ta faru su mutanen ba sa wani kula shi ko a yanzu ma da ya ɗago hannu da kira ka sami mutane uku da suka kula da shi su ma kuma ba hannu suka daga masa ba kawai gyada masa kai suka yi kamar kadangaru mai yiwa idan aka tona zuciyar mutanen unguwar watakila suna da gaskiya domin kuwa tun ganin farko da suka yi wa saurayin ya shigo unguwarsu duk da yake a cikin mota yake ta gilaye suke hango shi a matsayin suna ƙwararrun zaune gari banza sannan kuma masana akan ilimin sa ido sun fahimci cewar wannan saurayi duk inda ya fito ba mutumin kirki ba ne akwai wani mutum da ya taɓa cewa ma da ganin saurayin ya san cewar ɗan fashi ne da makami ne shi yasa da zarar ya higo unguwar suke haɗe masa fuska kamar sun ga mutuwa saurayin bai taɓa kula ta tasu ba don kuwa ya san cewar wata rana ma ba za su sake ganin sa ba neman aure ya jawo mishi shigowa wannan unguwar mai cike da 'yan sa ido da zarar an yi aure kuma ta ƙare saurayin ya yi murmushi da ya tuno cewa nan da kwanaki hudu za a ɗaura aurensa da Aisha rabin ransa Aisharsa da ya mace ɗaya ya mace da ya mace ƙaunarta tsawon lokaci ko da ya tsallaka titin sai ya shiga layin gidan su masoyiyarsa Aisha wacce yake ta faman ambatar sunanta sai ka ce mai bitar darasi ya ci gaba da murmushinsa sannan ya dake su motar cikin farin ciki hakika komai yana da iyaka ya ce a zuciyarsa ya ɗauki dogon lokaci yana nuna wa Aisha soyayya amma ta ta gane kullum sai dai kawai shi yake kiɗansa sannan kuma yake rawarsa amma ita bata ma ta ma ta tasa take ba to amma dai yanzu ai wulakanci ya kare tun da ta kusa zama matarsa ko da a ce bata kaunarsa ai ya zame mata dole dole ne ta zauna da tun da dai ya sai iyayenta sauran ya ci gaba da marmuhinsa na samun nasara ya ce a zuciyarsa haƙiƙa kuɗi suna da matuƙar amfani a rayuwa domin ya san cewar da bai mallake su ba to da shi da Aisha kyakkyawa sai dai hange daga nesa da yawa daga cikin abokansa sun sha damun shi da surutai akan wannan soyayya da yake yi wa Aisha domin kuwa ta sha ta kwafsa shi ko a gaban wane ne ko da kuwa yana tare da abokansa ne akwai wani lokaci da wani abokinsa ya ce da shi don Allah gali ka rabu da yarinyar nan tun da dai ba ta ƙaunar ka wai kai ina ma ka taɓa jin inda aka yi soyayyar dole ne ya kamata ka canza hiƙa haka nan domin kuwa akwai 'yan mata kyawawa a garin nan ba Aisha ba ce kaɗai kyakkyawa gali ya yi murmushi ya ce da shi abokina kada ka ga laifina dan na liƙe yarinyar nan wani lokaci ni na nakan yi ƙoƙarin ganin cewa na cire sonta a zuciyata don in huta wa rayuwata domin kuwa Aisha ta zame mini kamar maruru ko sartse a cikin zuciyata bana minti ɗaya a duniya ban yi tunanin ta ba sannan kuma bana iya daina son ta a zuciyata tun daga wannan rana mafi yawa daga cikin abokan gali suka haifa masa lafiya waɗansu kuma suka ma bata da shi domin kuwa su a ganin su a ganin su ya ya ya bata da sojoji ba haka ake son zuciyar soja ba ba su a ganin su ba haka ake son zuciyar soja ba to amma kuma abin da ba sani ba game da lamarin soyayya shine ta ta kan sa mutum ya makance da kufa akan son wani abu wanda sauran jama'a ko da kuɗi aka haɗa su ba za su so wannan abu ba domin kuwa idan ba haka ba babu abin da zai sa babban ba askari a cikin sojoji wanda ya shiga har ƙasashen turai amma dishe da wani wata yarinya yar cikin gida ba ƙirar waje ba har kuma ta zo tana wulaƙanta shi lallai abin dai kam akwai takaici gali ya ajiya zuciya da ya tuno wa alhalin da ya sha a baya na ƙaunar wannan yarinya aisha ya ce a bayyana cikin raɗa-raɗa kin bani wahala aisha amma ba komai na kusa ramawa a daidai wannan lokacin ne ya ƙara so ƙofar gidan ya yi fakin ɗin dunƙulalliyar motarsa mai tudun baya ya fito yana sanye da dogayen kayan shuɗiyar shadda Dinkin ta zarce dogo ne ka kaura baki yanda yake haka zuciyarsa take bai irin domin kuwa da ran mutum da na kiyaye duk ɗaya suke a wurinsa shekarunsa za su kai talatin da biyar ko ma a duniya ya shiga zagayen gidan kai tsaye ya tsaya a cikin harabar inda shuke-shuken alfarmar suke bai daɗe ba a wurin wata karamar yarinya ta yiwo cikin gidan ya tsaye da ita ya da ita ki cewa aisha gali yana jiranta a waje ba a jima ba yarinya ta fito ta ce da shi ta ce tana zuwa ya zaro wa zobiya sabuwa fili miƙa yarinyar ta amsa cikin doki ta fice a guje galiya zai zuciya ya fara nazarin harabar gidan ɗawisu da agwagin ruwa da suka fi komai ba sha'awa suna ta yawace yawace da kuma koke-koke abinsu ya yi mamakin yadda mahaifin aisha rabin ransa ke matuƙar kulawa da waɗannan halittu ba a jima ba aisha ta fito tun daga nesa ta murtuke fuskarta da ta hango gali tsaye kamar gunki ta ce a ranta wannan wahalallen banzan kuma yaushe ya dawo ta ƙaraso wurin da yake ta tsaya ko sallama ba ta yi masa ba balantana kuma ta dube shi to amma shi da yake ya saba da wannan ɗabi'a ta ta bai dawo ba sai kawai ya fara aikin sa na surutu aisha ya kamata yau dai rana ɗaya ki saki fuskar ki a gare ni domin kuwa ni da ke mun zama ɗaya kin ga fa yau saura kwanaki hudu kenan a ɗaura mana aure bai kamata a ce mu yi aure kuma ya kasance ba wata kyakkyawar jituwa tsakaninmu ba aisha ya kamata ki haƙura haka nan bakin alƙalami ya riga fa da ya bushe ta juyo cikin izgiri ta dube shi a yatsune ta ce da shi kai dai da wacce kuma za a ɗaura muku aure dali ya dube da cikin kaduwa yan mata ku daina wulakanta samari don kuwa zai iya yiwuwa su za ku aura idan ya kasance saurayin da kika wulakanta wajen neman auren ke zama mijinki sannan kika samu kika samu wajen neman auren ke ya zama mijinki sannan kika kamu da ciwon sonsa yayin da shi kuma ya fara rama wulakancin da kika masa mutane masu tsananin fushi masu rike a ba zuciya ba sa taba manta wulakanci wani mawaki ya ce in aka furta so gare ka sai kai na'am a zuciyar kar ka zagi ƙauna masoyi yana da rana masoyi yana da rana kai da wace kuma za a daura muku aure abinda Aisha ta faɗa masa kenan gado ya rufe da cikin kaduwa a ah, a ah, ni da ke mana aisha ko baki gane ni bane ni ne gari masoyin ki fa aisha ta yi murmushi amma ko da ganin murmushin kasancewar a boye a bayansa akwai abubuwa marasa daɗin ji bila adadin wani lokacin kakan bani mamaki gali wai kai dan allah wani irin mutum ne a duniyar nan batun yau ba na nuna maka zahiri na furta maka baki da baki ba na son ka ba zan taɓa son ka ba kuma to amma kai da ka liƙe mini yanzu kai saboda Allah har sha'awa kake yi ka auri matar da bata ta ƙaunar ka a duniya saurayin ya yi ajiyar zuciya ce da ita cikin damuwa Aisha kin daɗe kina wulaƙanta ni a lokacin da ni kuma nake ganiyar nuna miki tsantsar soyayya ta gari to amma kuma ke menene dalilin da zaki ce ba ki ƙaunata dole ne ma ki so na Aisha don kuwa babu dalilin da zaki zaki ki so na me kike bukata ki mallaka a duniya wanda bani da shi ke kan kin san cewar ina da abin da zaki so ni a duniya da shi Aisha ta tsayar da shi ta hanyar jifan shi da wani busasshen murmushi lallai baka da hankali gali kuma baka san soyayya ba tunda har ka iya bude baki kace wai kana da abin da zan soka da shi dole na san cewar ba wani abu kake takama da shi ba face dukiyarka to bari in faɗa maka ni ba dukiyarka bace a gabana kai a haukanka shikenan haukanka shikenan dan kana da kuɗi dole ne mace ta soka wannan ba gaskiya ba ne ka saki tunani domin kuwa kai ka mallaki kuɗi amma kuma ni ba na son ka kaga kenan ashe ko wannan ma ya ishe ka darasi dan ka fahimci cewar kuɗi ba sa iya sayan soyayya gali ya dubi yar budurwa cikin harzuka tunda suke bata taɓa kular da shi irin wannan karan ba ya ce da ita a fusace to ya isa hakan nan mu bar wannan zancen yanzu menene shirye-shirye shirye-shiryenki game da auren aurenmu na san dai ba za ki rasa buƙatar wani abu ba ta ce da shi ina buƙatar abubuwa da dama amma kuma ba wurin ka ba ina da buƙatar ne a wajen mijina da zan aura ko ba kasancewar wani zan aura ba ne gali ya dube ta tsoraci wai me kike nufi ne aisha ni fa ban gane ba duk kin ruɗa ni wallahi ta ci gaba da murmushinta sannan ta ce da shi abin da nake nufi shine saura kwana hudu a daura aure na da wani saurayi da nake kauna a zuciyata amma ba kai ba Gali ya ce da ita cikin rudani to aini ma saura kwana hudu kenan mahaifinki ya daura aurenki da ni kuma har ma na fara raba katin gayyata Aisha wannan matsalar ka ce gali ne dai kasancewar ban taba cewa ina kaunar ka ba kuma ban taba amsar komai naka ba don haka idan an ɗaura aure sai a kai maka wata amarya amma ba da ni ba tana gama furta kalaman sai ta juya ta hige gida tana ƙunƙuni haɗe da yin tsaki saurayin ya bi ta da kallo har ta ɓace maganganunta na ta fama amsa kuwa da kururuwa a tuna har ya fara lissafo mutanen da ke buƙatar a sai musu likafani a cikin jerin waɗanda zai aika barzahu in dai har ba a kai masa amaryarsa ɗaki nan da kwanaki hudu masu zuwa ba ba kasafai nazifi yake barci barcin rana ba domin kuwa ko ba inda yake da buƙatar zuwa da wahala ka same shi a kwance da rana tsaka kai ko rahin lafiya yake yi bai cika kwanciya ɗaki da rana ba bari dai ya fito ƙofar gida ya zauna a dakali ya karanta mujallun fina-finai ko kuma littattafan soyayya to amma kuma saɓanin wannan halayya tasa da aka san shi da ya ta shekara da shekaru kwanaki biyu kenan nazif yana wani yana wuni a gida a kwance ko leƙowa waje baya yi mahaifiyarsa ta bawa ta yi iyakar ƙoƙarinta don ya faɗa mata dalilin canjin wannan halayya tasa amma kuma abin ya faskara ya iya faɗa mata sannan kuma babban abin da ya fi bata mamaki shine wai a cewarsa lafiyarsa ƙalau ba inda ke yi masa ciwo a cikin kwanakin biyu nan a cikin kwanakin nan biyu ko wurin sana'arsa ta kafinta bai leƙa ba wanda abu ne mai wahala ko ma kuwa menene dalilin a ce nazifi ya ƙetare rana ɗaya bai je wurin wannan sana'a tasa ba to amma kuma abin da ya tsorata ta bawa ne wani lokacin idan yana kwance yana barci dan ta leƙa ɗakinsa sai ta je na ta sambatu a cikin barci yana faɗar sunan wata yarinya wai ita Aisha sannan kuma wani lokaci sai ta same shi yana ta murmushi ko da ta bawa ta lura da wannan baƙon al'amari da ya samu ɗanta nazifi sai ta ce da shi a fusace a wuni na biyu haba aini dama na san arina ai ga irinta nan kullum kwanan duniya yaron nan sai na yi fama da kai ka rika shan maganin miyagun da kuma na mutanen ɓoye amma ta wurin kan tsiyarku na yan zamani ya hana ka nazifi ga hinan ai ga gamo da aljana za ta sabotar da kai a banza tun daga wannan lokaci ta ba ta fara shirye-shiryen kaiwa kaiwa bokanyar ta ziyara domin kuwa ta san cewar wannan aljana da ta tafi ɗanta guda ɗaya da take alfahari da shi a duniya duk ɗiyar aljanar in dai har ta kai ta wajen ƙwararriyar bokanyar ta iya mai dogari to ko bata shirya ba sai ta fice daga jikin ɗanta nazifi to amma kuma shi nazifi ya san cewar ko sakaran sarakan bori na duniya ne suka taru a kan shi ba za su iya maganin wannan matsalar tashi ba domin kuwa duk ƙwarewarsa akan wannan sana'a ba za su iya mallaka masa masoyiyarsa da ya kamu da ciwon santa ba wace saura kwanaki biyu ka tara ɗaura aurenta da wani saurayin can daban ciwon so kenan masoya a kiyaye idan za ka so mutum to ka so shi daidai wa daida haka nan 'yan mata kada ku ɗauki son duniya ku ɗora wa saurayi ko budurwa daga ƙarshe kuma ku rasa su rayuwarku ta faɗa cikin garare kamar kullum a cikin kwanaki biyu yana kwance sai mahaifiyarsa ta higo cikin ɗakin ya yi tsammanin zancen neman maganin ta zo yi masa to amma saɓanin haka sai ta ce da shi wata yarinya ce wai ta zo tana son ganin ka shine na ce bari in zo in sanar da kai nazif ya miƙe zumbur cikin mamaki domin kuwa inda haka ne haka nan ne banza sai a wuni ana fama da shi ba zai tahi ba kai a cikin kwanaki biyun nan har lokacin sallah sai ya zo ya wuce yana kwance ba zai yi ba amma yanzu daga jan an ce wata ta zo tana neman sa duk da dai bai san kowa ce ce ba amma a can cikin zuciyar sai ya ji ya ɗokanta da ya fita ɗin ya tayi da sauri kamar ba shi ne ke wuni a nan gado ba kamar da ake wa ƙarin ruwa lalle dai sha'anin yaran zamani sai dai a bar su ta ba ta faɗa zuciyarta ita ma ta fice daga ɗakin fitarsa ke da wuya ya ci karo da ita a tsakar gida tana sanye da atamfa hudiya da kuma ɗan fingilin gyale hakika sa ya zama gaskiya domin kuwa wacce yake tsammani ce gani suka yi wa juna murmushi Nazifi ne ya fara yi mata magana a aisha dama a heke ce ta jefe shi da murmushin allah kashe ne don dan daɗi sannan ta ce da shi kai da wa kake tsammani kai ban yi tsammanin ki ba domin kuwa na ɗauka cewar tunakin mance da ni aisha ta sake jifan shi da wani murmushi in banda abinka na zafi ka taɓa ganin inda mace ta mance da mijinta ko baka san cewar ni a matsayin mijina nake ɗaukar ka ba ko kamance da alƙawarin da na ɗaukar maka ne in dai ina da miji a duniya ai kai ne na zufi ya limshe idanu don farin ciki a zuciyarsa ya ce Allah ya sa haka ya zama gaskiya Aisha ta sannan ya ce da ita zo mu shiga daga ciki Aisha nan ba wurin da za mu tattauna matsalolinmu ba ne suka ga cikin ɗakinsa rufin kwano doron zabuwa amma kuma babu silin babu komai a ciki idan aka tsame ɗan tsurkun gadansa na katako mai kama da makara da kuma wata kujera ɗaya ita ma ta katako mai ƙafa uku da rabi aisha ta yi wa kujerar kallon natsuwa kafin ta samu mazauni a kanta domin kuwa tun da suka higo cikin ɗakin ta dubi rubabbiyar kujerar ta fara zalumin cewar da wahala kujerar ta iya ɗaukar nauyin mutum dukansa to amma kuma cikin sa sai kuma ta ɗauke ta gaba ɗaya duk da yake dai takan nemi takan nemi ta turguɗe a dalilin na nakasar da ta yi na gutsirewar rabin kafa guda nazifi ya fada kan gadon katako da farko aisha ta yi tsammanin gadon zai karye a ƙasa to amma abin mamaki sai ta ga shi ma gadon taurin rai gare shi irin kujerar bai yi komai ba sai dai burari da raki domin kuwa ko ina a jikinsa ihu yake yi da zarar an motsa shi saurayin da budurwa suka kalli juna cikin nutsa na zai fara magana aisha ina fatan baki samu wata babbar matsala ba a wurin mahaifinki domin kuwa ransa ya ɓaci sosai a dalilin ganina da ya yi tare da ke ta ce da hi kai zan yi wa wannan tambayar ka riga ne nazifi domin kuwa tun rabar mu nake faman zulumin ina fatan bai doke ka ba nazifi ya yi ajiyar zuciya bai doke ni ba amma kuma gara ma a ce duka na yi da abin da ya sanar da ni ya gargaɗe ni kada in sake kusantar inda yake Aisha wannan kalami da yayi ya so sa zuciyata dalilin haka ne na samu kaina a cikin wani hali mawuyaci tun wannan lokaci ban sake fita ko waje ba kullum ina nan a daki ina jimamin rabuwata da ke domin ni ban ma yi tsammanin zan sake ganin ki ba har abada Aisha ta yi murmushi murmushin ƙarfin hali duk wannan bai kamata a ce sun sa ka tsorata ba domin ni kaina ya sha yi mini wannan barazanar don haka ka kwantar da hankalinka na zafi aski ya riga ya zo gaban goshi ya dube da cikin rashin fahimta kamar yaya ban gane ba ta sake murmushi abin da nake nufi shine wahalar mu ta zo ƙarshe in dai ka shirya kuma da gaske kana kauna ta har cikin zuciyarka kamar yadda ni ma nake ƙaunarka ta ɗan saurara sannan ta ce da shi a sanyaye nazifi ka shirya gobe mu je a ɗaura mana aure sauran ya ji gaban shi ya faɗi ras da kalaman suka dira a cikin dodon kunnen shi a bazata kaɗan ya rage ya faɗo ƙasa don tsananin razana aisha aure fa kika ce ta dube har cikin idanunsa ta ce da shi aure mana nazifi ko baka shirya ba ne dama yaudara ta kawai kake sanyi ban sani ba sarrin ya dubi ƙwayoyin idanun yar budurwar da ke zaune a kan kujera tasa ta sa shi a gaba ya tabbatar lafiyar ta kalau ba taɓa hankali ta samu ba ya ce da ita cikin mamaki aisha kin taɓa ganin inda saurayi da budurwa kawai suka ware kansu suka aurar da kansu ba wasu haidu ko waliyai sannan kuma ya za a yi a ce gobe gobe ba wani shirye-shiryen komai yar budurwar ta ce da shi ni ba cewa na yi ka sayo min akwatuna ba sadaki kawai nake so a wurinka shi ma don ya zama dole ne da ba zan buƙaci komai a wurinka ba kuma shi ɗin ma sai abin da ka kawo ka bani malamin da zai ɗaura mana aure da shaidu kai koma menene ake bukata ba za mu sha wahalar samu ba wannan alhakinka ne ka nemo mana malami wanda zai daura mana aure cikin sirri da daga murya sai mu sai mu sai shi daga nan kuma sai ka samar mana wurin zama na sirri duk waɗannan abubuwan ne da ya kamata a ce ka shirya sa gobe domin kuwa idan abin ya wuce gobe to mun rasa juna kenan har abada shiru bai ce da ita komai ba domin kuwa maganganun da take faɗa duk sun gama sa shi tsurewa zuwa can sai ya ce da ita cikin ina ina to aini a gaskiya aisha wallahi abin ne ya zo mini duk a ƙurarren lokaci kuma bayan haka kin dai gani da idanunki wallahi ba wani wadata ce da ni ba kuma ba wata ƙwararriyar sana'a nake yi ba sannan ta katse shi cikin damuwa duk da haka dai na tabbatar a matsayinka na namiji in dai har ka yi niyyar duk waɗannan abubuwa ba za su gagare ka ba in dai har kana sona da gaske to bai kamata ka tsaya kana kana kawo mini waɗannan matsalolin ba kasancewar dai korance ka nema a wurin abokan sana'arka ba za ka rasa ba za ka rasa samu ba ba wasu kuɗin ba ne masu yawa za ka tanada bana zifi sadaki kawai fa na ce ina bukata daga nan kuma sai 'yan kuɗin da za a baiwa limamin da zai ɗaura auren don mu rufe bakinsa kada ya tona mana asiri haba na zifi ka yi tunani fa gani akwai wanda ya kashe miliyoyin kuɗi a kaina amma na ce ba na ƙaunar shi sai kai na zifi amma kuma kana nema ka bani kunya ka kware na a baya mini baya ya yi saurin cewa da ita ba haka ba ne aisha ke kina ganin kamar ba na son al'amarin ne wallahi ina so to amma matsalolin da ke tattare da al'amarin nake hangowa idan fa muka yi auren na a ɓoye muka nemi wurin zama dole ne a yi bincike don a gano inda kike a garin nan kuma abin duniya baya koyuwa dole ne asirin mai tono wata rana don aure ba abin wasa bane Aisha to sai me dan an gane daga baya in dai mun yi auren aishi shikenan ka san dai duk duniyar nan in an taru ba mai raba mu tunda muna son juna kuma wai kai tsoron me ma kake ji sai ka ce ba namiji ba rigima wata rigima wata kashe a duniya me auren nan shine mai wahala komai zai biyo ba ya ma biyo mana ni fa mace ce nazifi amma har in ce naji na gani akan soyayyar mu amma kai kana namiji ka tsaya kana fargaba ni wallahi ka fara bani kunya nazifi ta ƙura mishi idanu a yayin da ya shiru yana mismis da baki yana kokarin fitar da tunanin da ɗaya tsakanin tsakanin amincewa da kuma saɓanin haka daga nan sai ta ci gaba da ta ga bai ce komai ba idan kuma kana ganin ba zai yiwu ba shi kenan ba matsala sai in tashi in yi tafiya ta ka nuna mini kenan dama ba kauna ta kake yi ba sai in je in rungumi gajara in auri wancan saurayin da ba na kauna a zuciyata wanda shi kuma yake so na kamar ya haɗe ni ba komai na zifi dama an ce son masa wani ƙoshin wahala ta miƙe daga kan musakar kujerar da niyyar ficewa nazifi ya farar ɗaya ya ce da ita bakinsa na rawa ki gafarce na aisha abin bai kai mu ga haka ba in dai dan wannan magana ce kina buƙatar komawa ki zauna na amince zan yi duk abin da kika ce da ni ni dai a halin yanzu ko sisi ba da shi a aljihuna to amma kuma tunda kin ce da ni rigima ba ta kashe uban kowa to ni ma zan jarraba yin ta dan na san ba za ta kashe ni ba domin kuwa ba karamar rigima ba ce mutum ya tunkari aure awoyi ashirin da hudu masu zuwa sannan ya nemi gidan haya da kuma kudaden limamin ɗaurin aure duk kwana ɗaya kacal amma kuma bai tanadi ko a hu a aljihunsa ba ke ma kin san wannan katuwar rigima ce Aisha ta malam nazifi karan kwasa maganar maganar ka karan kwasa maganar ka dutse ce dan da rigima na kisa da wannan aiki da nake yi akwai wahala washe gari ranar tun da sassafe misalin karfe bakwai na zafi ya fara zirga-zirga a cikin garin yana fafutukar nemo rancen isassun kuɗin da zai riƙe kafin nan da waɗansu awoyi in dare ya yi domin kuwa a yadda suka rabu da 'yar budurwar tasa ta ce da daddare za ta zo ta same su wuce wurin ɗaurin aure to amma kuma tun ajiya ɗin bayan sun rabu yake ta faman cikucikun inda zai samu kuɗin da yake bukata amma kuma shi dai a iyaka ƙoƙarinsa bai san inda zai samu waɗannan kuɗi ba sannan kuma bugu da ƙari ba da wata tsohuwar ajiya ko kuma waɗansu kadarori balantana ya ɗaga su ya makar da don ya samu kuɗaɗen da yake buƙata ya san cewa in dai ba tsohon kekensa ba to da wahala ya samu wani abu da zai sayar wanda kuɗinsa za su kai dubu ɗaya ko su suturansa ya ɗaga ya sayar ya san cewar ba za su samar masa da kuɗin ba don haka ya kasance cikin rashin kwanciyar hankali ko wani barcin kirki bai yi ba duk mutanen da nazifi yake tsammanin zai samu kuɗi a wurinsu da kuma abokansa duk ya bi su ɗaya bayan ɗaya amma kuma allah bai sa ya dace ba da rana take misalin karfe sha biyu sai nazifi ya zauna a makarin a makarin wata kwalbati da ke bakin titi yana tunanin inda zai sake dosa kuma ga gashi lokaci ƙara ƙurewa yake yi nazifi ya ajiye zuciya sannan ya mayar da hankali shi kan motocin da ke wucewa ta gaban shi ya yi wa kansa murmushi da ya yi tunanin cewar wai saura bai fi awoyi takwas masu zuwa ba ya zama ango amma kuma babu ko ahu a aljihunsa gashi kuma wata azababbiyar yunwa ma yake ji ko abin da zai sa cikin bakin shi bai mallaka ba amma kuma wai a yau ne zai tare da sabuwar amarya wacce wani ya kashe wa kusan miliyan guda don a mallake ta lallai wannan shine ɗaukar da alaba gamo to wai shin me zai sa ma in damu kaina ne nazifi ya tambayi kanshi lallai fa bai kamata ma ya tsaya yana damun kanshi domin kuwa ita ta ce ta ji ta gani ko ba shi da ko sisi ya san cewar za ta san inda za ta samo masa kudaden tunda dai ta riga ta mutu akan ƙaunarsa ya sake yi wa kansa murmushi sannan ya ce a bayyane kada ka damu na zafi ko ba ka da ko sisi yau sai ka zama ango a duniyar nan kuma sai ka tare a ɗakin kyakkyawar amarya wacce farahinta ya zo daidai da naira miliyan ɗaya bai gama tunanin ba ya ji zar zuƙeƙiyar motar a gaban shi ya dawo hayyacinsa a cikin kaduwa a lokacin har gilashin motar ya sauka a ƙasa suka dubi juna hida dogon saurayin da ke cikin motar hi kaɗai sanye da baƙar kwat yana murmushi da farko nazifi bai gane shi ba domin kuwa rabon da a ce sun haɗu da wannan saurayi tun a makarantar sakandare inda suka gama tare to amma a halin yanzu ya ƙara girma da ƙiba da ba don tun a wancan lokacin sun shaƙu ba to har ga Allah da nazifu bai gane babban abokinsa gadi ba nazifi nazifi me kake a nan zaune lafiya nazifi ya miƙe ya dafa tagar motar ya ce kash mai sauraro ma a kashi na gaba don jin ƙarhin wannan labari daga naku bashir abdulaziz bulango na gode